sha takwas ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da sha biyar ga watan oktoba shekara ta 2011 wannan shine kasar na uku daga cikin jeren ya karatuttukan littafin al'imamu muslim abu abul husayn muslim ibn al-hajjaj allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a inda muka ji shimfiɗar da ya bayyana cewa malamin da ya neme shi da ya rubuta mai wannan littafi daga cikin abokan shi kuma ɗaliban shi ya ce sha Allahu ta'ala ya mishi alkawarin zai rubuta mai littafin kamar yadda ya nema littafin ya zama ingantacce kuma a takaice sannan zai yi ƙoƙarin tace abubuwan da zai yi sharhinsu sa'annan shine a yau za mu tashi inda yake cewa summa inna insha Allah mubtadi'una fi takhrij ma sa'alta wa ta'lifihi ala sharitatin sawfa adhkuruha lak وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق أسلم فأما إذا ضاق ذلك أسلم فأما ما وجدنا بدا من إعادة من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم wannan mukaddima jama'a musamman ɗaliban ilimi su natsu da kyau wajen su fahimce ta domin littattafai kutubu sitta bukhari da muslim da abu dauda da nasa'i da ibn maja wannan littafi shine yake ɗauke da doguwar muƙaddima kuma muƙaddima ce wadda ba surutu ne kawai a cikinta ba kowane ɓangare na muƙaddimar wani nau'i ne daga cikin nau'uka na ilimi yake bayani a kai kaga dai a sharar fagen da ya mana yana tabbatar da cewa zai cika alkawari ne ga wannan malami da yawa alkawari din mai suna malam ahmad dan salama dan abdullahi abul fadli a yanzu abin da yake cewa summa inna insha Allah sannan mu dinnan in Allah ya so wannan na daga cikin abin da ya halatta a cikin harshen larabci ko kuma a kowane harshe kake magana kai kadai ne kake maganar amma sai ka koma kana cewa mu mu to babu laifi galibi wannan magana ce wadda ko kuma salon magana ne irin na waɗanda suke isassu ne a cikin fagensu amma ba girman kai bane ba kuma ji da kai bane ko kun fahimta jama'a don haka al al'imamul allamatul hariri a cikin sharhin shi da yawan mulhashi ya tabbatar da cewa babu laifi dangane da ainihin haka na fata an gane muslim ya ce summa inna insha Allah sannan kuma mu dinnan in Allah ya so mubtadi'una fi takhrij ma sa'alta wa ta'alifihi ala sharitatin yace za mu fara fitar maka da abubuwan da ka nemi mu fitar maka da kuma rubuta shi a bisa ainihin sharaɗi wanda saufa azkuruhu laka shi sharaɗin zan ambata maka shi abinda wannan maganar take nufi yana cewa ne to a yanzu zai fara bayyana wa wannan malami ƙa'idojin da ya bi ya rubuta wannan littafi wajen fitar da littafin a bisa tsarin da shi musulun ɗin zai bayyana da kuma rubuta shi a bisa wannan sharaɗi wanda ya ce in Allah ya so ba da jimawa ba zai bayyana shi menene tsarin kuma menene sharaɗin sai ya ce wa huwa sharaɗin namu kuma tsarin namu a cikin wannan littafin inna na'amidu ila jumlati ma usnida min al-akhbari an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. za mu tattaro jimillar hadisan da aka danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi fa naqsimuha ala thalathati aqsam sai mu kasabta su kashe uku ma'ana zai tattaro hadisan da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kasafta su kashe uku wa thalathi tabaqatin minan nasi sannan da kuma ɗabaƙoƙi guda uku na ainihin mutane abinda ake nufi da ɗabaƙa ita ce zamani misali sahabbai baki ɗayansu in ka dube su a matsayinsu na sahabbai sai ka ce dukkansu su ɗaya wato zamaninsu ɗaya sai dai wasu sun fi wasu martaba to sai ka bambance akwai bambanci tsakanin martaba da kuma ainihin tabaka misali idan ka shiga cikin aji dukansu sai a ce waɗannan 'yan aji biyu ne gaba ɗayansu amma ƙoƙarinsu na karatu lallai ne ya zama ɗaya to kaga ajinsu ɗaya amma a wajen ƙoƙari fa sun sha bamban to takan yi ku zan zamani ɗaya amma daraja sai ta bambanta ko dai ta shekaru ko ta ƙoƙari ko ta wani ƙwazon fahimta ko kuma wata baiwa da Allah madaukakin sarki ya maka abinda musulmi yake cewa a nan hadisai sahihai da zai kawo a cikin wannan littafi zai kasafta su kashe uku bari mu fayyace mana abin don wannan wurin na daga cikin shaƙaƙin da ake samu hatta ga waɗanda wasu suka yi sharhin littafin waɗanda suka biyo bayansu da dama sun gane cewa wannan wurin ya ɗan ba su wahalar fahimta har wasu suke cewa waɗannan alƙawuran da musulun ya yi cewa zai kasabta hadisan annabi uku zai kuma kasabta nan masu riwaya kashi uku sai suka ce kashi ɗaya ya faɗa kashi biyu ya gafala bai faɗe su ba Allah ya ɗauki ran shi wasu haka suka faɗi Wanda magana kuskure ce wasu kuma suka ce a'a ya faɗi ɗaya ne a wannan littafin amma sai ya tafi wasu littattafai nashi sai kuma ya faɗi sauran kashi biyu ɗin wannan maganar ma kuskure ce hadisan annabi sallallahu alaihi wa a ingantattu waɗanda musulun zai kawo a cikin wannan littafin sai ke cewa ya kasafta su kashi uku akwai ingantattun ingantattu waɗanda in ka so a zamanance da irin yadda muke magana ta zamani sai a ce matsayin ingancinsu ɗari bisa ɗari waɗannan ingantattu ne akwai ingantattu waɗanda ingancinsu bai kai waɗannan ba in ka so su kuma misali sai ka ce sun kasance kamar kashi saba'in bisa ɗari na inganci akwai kuma waɗanda kaɗai za ka ce waɗannan ingantattu ne ba su kai na farko ba ba su kai na biyu ba su kuma ka so sai ka ce kamar su ne waɗanda za a ce sun samu kashe hamsin bisa ɗari na inganci kun ga duk lokacin da aka yi jarabawa duk wanda ya samu 50% ya ci jarabawa wanda ya samu 70% ya ci jarabawa wanda ya samu 100% ya ci jarabawa dukkaninsu a jimillance za a ce sun ci amma kaga wanda ya samu ɗari bisa ɗari shi ya fi ci wanda ya samu saba'in bisa ɗari yake biye da shi wanda ya samu hamsin bisa ɗari shi kuma ke biye da su gaba ɗaya waɗannan karkasuwar su ne abin da imamu muslim yake cewa za mu tattaro hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam, waɗanda za mu sanya a littafin nan a nan ba yana cewa dukkan hadisan annabi ba a'a ma'ana duk hadisin da ya ga ya inganta sai ce wuce wannan ma ya inganta wuce wannan ma ya inganta wuce to shikenan sai ce alhamdulillah mun samu adadin da muke so to sai kuma ya zo dubi waɗannan da ya tattara waɗanda suka inganta sai kasafta su kashi uku da gwargwadon ƙarfin ingancinsu jama'a kun fahimta sannan ya ce zai yi kuma wannan aikin yana mai lura da yadda kowanne mai riwaya yake daga cikin mutane a cikin ainihin shi misali idan aka samu sahabi abubakrin sahabi ne idan kuma aka samu sahabi abu huraira sahabi ne amma yanzu wajen daraja da matsayi da martaba ta ilimin da ke tattare ga abubakar ba ta ga abu huraira a ƙarƙashin wannan kaga kenan 'yan tabaka ɗaya wato kamar misalin da ne muku a ɗazu waɗanda ke aji ɗaya sukan kasance matakai daban-daban abinda imam muslim ke cewa a kowane zamani idan ya je zai dubi waɗanda suke a zamanin guda amma kuma a cikinsu sai ya rinka duban a wannan zamanin da wannan da wannan suke tare cikinsu wane ne ya fi ƙarfin hadda da ƙarfin ilimi da iya kiyaye abin da aka koya mishi ya isar da shi har zuwa ran da ya zama malami sai ya ce to wannan a cikin wannan tabakar shine gaba sannan wa ke biye da shi sannan wane ne ke biye da su kenan yanzu in kun fahimta ita ma tabaka ta kasu kashi nawa kenan ta kasu kashi uku ma'ana mutanen da ke zamani guda su ma sukan kasu kashi uku idan ka dube su ta wajen shekaru za ka iya kasafta su haka in ka dube su ta wajen karatu za ka iya kasafta su haka misali yanzu da al'imamu abu dawuda da ɗan shi abubakar dukkaninsu su ɗaya wato zamaninsu ɗaya amma uban ya fi shekaru fiye da ɗan sannan uban ya fi ƙwarewa da gogewa da karatu fiye da ɗan a ƙarƙashin haka waɗannan tsabaƙoƙi kenan nasu ba za ka daidaita wannan da wannan a wajen martaba ba amma za ka iya ainihin daidaita su a wajen tsabaka shine an yi jarabawa a aji wane ya ci na ɗaya wane ya ci na biyu duk in an tashi tafiya ajin gaba tare za su tafi kaga aji ɗaya suke amma ƙoƙari fa wane ne ƙoƙarin shi ya bayyana wanda ya na ɗaya to saboda haka hatta a zamanance ana ainihin bambance mutane ko da sun yi zamani ɗaya hatta a ƙoƙari na ilimi ko da ainihin wato ana iya cewa ajinsu ɗaya to ƙoƙarin su da fahimta yakan bambanta to musulun yana cewa ne in ya zo hadisan da zai tattara ya zuba a littafin nan ingantattu to zai kasafta su kashi uku akwai sahihan sahihan sahihai waɗanda babu shakka akwai sahihan sahihai akwai kuma waɗanda baka ce musu sahihai ne kadai don haka a cikin littafin imama muslim akwai hadisi hasan akwai hadisi sahihun lighairihi akwai hadisin da yake sahihun lizatihi in ka so ma za ka iya cewa akwai asahu sahihi a ƙarƙashin wannan a kaga sahihan hadisai matakayya ne sannan mutanen da ke zamani ɗaya su ma matakayya ne ko kun fahimta jama'a don haka mu dawo ku sake duban wannan magana da yake cewa summa inna insha Allah mubtadi'una fi takhrij ma sa'alta sannan mu dinnan in Allah ya so muna masu farawa da fitar maka da abin da ka nemi a fitar maka na hadisai wato ingantattu wata alifihi da kuma tattara waɗannan ainihin hadisai ala sharifatin a bisa wani sharaɗi saufa azkuru halaka wannan sharaɗin zan ainihin bayyana mishi zan bayyana maka shi wa huwa shi ko wannan sharaɗin shine inna na'midu ila jumlati ma usnida min al akbari an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam za mu tattaro jumillar hadisan da aka danganta su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam fa naqsimuha ala thalathati aqsam sai mu kasafta su kashe uku wa thalathi tabaqatin sannan kuma mu kasafta ainihin wato matakayya da martabobi minan nasi na mutane ala ghairi takrarin amma ba za mu rinka muna maimaitawa ba don dama tun farko shi malamin da ke neman a rubuta mai littafin ya ce kar a yawaita maimaitawa to imamu musulmin anan yana cewa ma a irin wannan tsarin idan ya kawo hadisi sahihi eh to ba zai sake maimaita shi a wani wurin ba idan ya kawo riwayar wani da ke cikin wannan tabaka ba zai sake ɗaukar wannan riwaya ya sake maimaita ta ba amma kana jin fatin farko ya ce sai dai da sharaɗi to sharuɗan ne yake bayyanawa sai ce illa yawa gashi sai dai an yi tiya mawdi'un la yustaghna fihi an tardadi shine na faɗi la yustaghna fihi ko ba haka bane shine illa an yi ya'tiya mawdi'un la yustaghna fihi an tardadi hadisin fihi ziyadatu ma'ana yace sai dai wani wuri wanda zai zo wanda shi wannan wurin ba za a wadatu ba game da ainihin maimaita wani hadisi wanda yake da ƙarin ma'ana akan wanda muka kawo to anan za mu iya maimaitawa wato misali idan muka kawo hadisi anan. nan to za mu iya matsawa gaba mu sake maimaita wannan hadisin amma in an samu wata ƙarin magana a cikin hadisin wadda wannan ƙarin magana tana ɗauke da ƙarin ma'ana to a nan ne za mu iya maimaita hadisi kaga kenan a haƙiƙa shi ma maimaitawa ce wadda ta zo tattare da bukata kamar la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi muslim ya ce in ya kawo misalin irin wannan hadisin to ba zai sake maimaita shi ba amma idan aka samu wannan hadisin ya zo da wata riwaya wadda ta zo da ƙarin wata kalma wadda kalmar ke ɗauke da ma'ana wadda take ƙari akan ta farko to zai iya maimaitawa shine kamar wannan hadisin a yadda ka ji na kawo shi imamun nasa'i ya ruwaito shi to imamu ahmad ya ruwaito shi da lafazin ƙarin cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi to kaga kalmar min alkhairi da ta ƙaru ta ƙara haifar da wata fa'ida da wata ma'ana to annan muslim yana cewa in haka ta faru to zai maimaita Dan kaga maimaici ne mai ɗauke da bukata au isnadun ya ka'u ila jambi isnadin ko kuma ka ga wani isnadi ya faru a gefen wani isnadin abinda wannan maganar take nufi shine zai iya kawo hadisi da isnadin shi idan ya kawo sai ya zama shi wannan hadisin da ya kawo wannan hanyar tana da wata 'yar tangarɗa to sai ya sake kwararo wata hanya ta biyu sai ya haɗa ta da wannan sai ya jingina sai ta tokara watan ta farko ko kun fahimta to kaga a nan karka ga cewa ya yi maimaici a waigi ne wa na farko domin idan bai kawo wannan waigin ba to na farkon zai ainihin tuzguɗe ji maganar yake cewa au isnadun ya ka'u ila zambi isnadin ko kuma ka ga wani isnadi ya faru a gefen wani isnadin me yasa ba a maimaita wani isnadin gashi an kawo wancan hadisin da nashi isnadin sai ce li illatin takunu hunaka saboda wata illa wadda take a can din a na farkon kenan idan akwai illa a na farkon to za mu ainihin wato kawo isnadi na biyu wanda zai tokarawa na farkon domin waccan illa ta tashi kun fahimta jama'a sai ya ce li'annal ma'anar za'ida fil hadisi al-muhtaji ilaihi ya komo makama hadisin tamin ya ce domin ma'ana wadda ta ƙaru wadda zata zo a cikin wani hadisi wanda ake bukata zuwa gare shi to wannan ainihin wato ma'anar da wannan hadisin na tsayawa a matsayin hadisi ne cikakke mai zaman kanshi ma'anar wannan magana shi ne idan ya kawo maka wani hadisi da isnadi sai ya sake kwararo wannan hadisin da wani isnadin sai ya haɗa su in har ya kawo wannan na biyun ne dan ana da buƙatar shi to bai kamata ka ɗauka cewa maimaici akai ba kamata ya ka fahimci cewa kamar yana matsayin abu ne mai zaman kanshi kuma ya zo ne dan ya ƙarfafi na farkon kaga zai zama idan babu na farkon babu fa'ida a kawo shi idan kuma aka kawo na farkon ba a kawo shi ba shi kuma na farkon ba zai zauna daidai ba ka fahimci irin wannan yakan faru su da dama a ɓangarori na ainihin rayuwa kamar misalin da na yi mota ce misali sai kaga za ta tuntsire me ya kai za ta tuntsire tana buƙatar wani ciko ne ina aka kawo wannan ciko aka sa sai kaga cikon ya tsai da ita idan ba a sa cikon ba kaga asalin kafafuwanta ba su tsai da ita to idan da babu kafafuwan nata kuma da suka kasa tsai da ita me amfanin cikon ashe kaga in ka duba kafafuwanta na da ma'ana kuma wannan cikon ma yana da ma'ana wannan misali ne ne muku a tabi'ance. mu dawo mu fahimci menene muslim ke cewa akwai hadisin da zai kawo shi wannan hadisin sai a dube shi sai a ce wannan hadisin riwayar wana ne Wana kuma matsayin shi a wurin malaman hadisi in ya ruwaito hadisi to kamar a ce hamsin bisa ɗari ne to sai imamu muslim sai ya sake kawo wani wanda yake irin shi ne sai ya agaza wancan sai a ce to shi kenan yanzu kaga wancan da ya ruwaito hadisin hadisin shi hasan ne to kuma ana buƙatar hadisin ya kai martaba ta sahih to sai a sake jawo wata hanyar irin shi wadda take ce misali nake muku idan aka haɗa yanzu ya zama sahihun li ghairihi to a nan sai ka ce da ba a kawo ta farkon ba ita wannan ta biyun za ta zama sahih da an kawo ta farkon ba a kawo ta biyun ba ita wannan ɗin za ta zama sahih za ta zama ba shine imamu muslim yake cewa duk wanda za a kawo don ya tokara wa wancan shi ma zai zama matsayin wani hadisi ne mai zaman kanshi wato ko da an bashi shi kadai zai iya tsayuwa a matsayin hadisi sai dai ana so ne wancan ya zama yana da cikakkiyar martaba martabar da ta kai a ce ya kai darajar hadisi sahihi shi yasa sai a kawo wannan a tukara wannan sai su haɗu daga wannan suna da wancan yake da shi hasan wannan yake da shi hasan idan suka haɗu sai su zama sahihun Ligairi. jama'a kun fahimta dan haka sai yake cewa fala budda min i'adatin hadisin allazi fihi ma wasafna min ziyada kaga irin wannan halin to babu makawa kenan sai an maimaita hadisin da yake da ƙarin hukunci ko kuma ƙarin ma'ana irin wancan wadda muka siffanta yace aw yufassala zalika al min jumlatil hadith aw an yufassala zalika al ma'ana min jumlatil hadisi al-ikhtisarihi ko kuma a ware waccan ma'anar daga cikin jimillar hadisin na asali saboda an ruwaito shi a takaice idza amkana idan haka za ta yi. nan kuma wasu maganganu ne guda biyu muslim yake yin su bari mu fasa mana su tukuna sannan mu sake dawa mu dubi bakin abin da imam muslim yake cewa daga cikin malaman hadisi akwai wanda yake ruwaito hadisi da ma'ana abu na farko kenan abu na biyu cikin malaman hadisi akwai wanda in ya ruwaito hadisi sai ya yi ikhtisarin hadisin sai ya takaita hadisin to in aka samu irin wannan ta faru muslim ya ce saboda waccan riwaya da aka yi ta da ma'ana kar ta je ta ba da wani abin daban to sai ya ainihin ɗauko wata riwaya sai ya kara a kusa da ita sai ya zama ita waccan ɗin ta fito da ma'anar da ake so ta fito da ita ta haƙiƙa misali imam bukhari ya ruwaito hadisi a cikin kitabul jana'iz lokacin da ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta rasu ita ce ruqayya da aka zo za a saka ta a cikin kabari sai annabi ya ce ayyukum lam yuqarifil lailata cikinku wanene wane ne bai muqarafa a daren da ya gabata ba imamul bukhari sai ya ɗauki lafazin muqarafa da wata ma'ana wadda yake haƙiƙa ba haka ne ta zo da hadisin ba ita ce muqarafa laifi muqarafa jima'i don haka da ya zo sai ya ɗauki wannan lafazin to kun ga wannan lafazin muktasar ne takaitacce ne barin kawo muku za ku gane abubuwan ayyukum lam yuqarifil lailata ayyukum lam yuqarifu lam yuqarifil lailata ahlahu ayyukum lam yuqarifil laila zai iya ɗaukar ma'ana biyu cikin kuwaye bai yi zunubi ba daren jiya to ya shiga ya saka wannan baiwa Allah a kabari cikin ku daren jiya waye bai sadu da matar shi ba to ya shiga cikin kabari ya saka wannan matar yanzu ba ka da hujja da za ka ɗauki fassara ɗaya ko ma'ana ɗaya karin rinjayar da ita akan ɗaya sai dai kawai ka ɗauki guda ɗaya saboda ita ka gamsu da ita domin dukkanin ma'anonin guda biyu za su iya bayuwa a cikin waɗannan lafuzan saboda a taƙaice aka ruwaito amma kaga wancan lafazin da yake cewa ayyukun, lam yuqarifil lailata ahlahu cikin kuwane ne bai sadu da matar shi ba a jiya kaga ya fito da lafazin muqarafa a matsayin mujama'a jama'a. Imamul bukhari da ya ruwaito wannan hadisin da lafazin da yake muktasar ne takaitacce kuma sai ya ɗauki wannan ma'anar da lafazin ya hukunta na cewa zunubi sai ya ta ɗibo wasu ayoyi da wasu fassarori na larabci yana ta gwamawa don da ya goyi bayan magana cewa annabi yana nufin wanda zai shiga wannan kabarin a miƙo mishi wannan mata ya saka ta sai in ya zama daren jiya bai laifi ba ibn hazmin da ya zo cikin littafin shi al sai ya ce ko ɗaya ba haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake nufi ba abinda annabi yake nufi da muƙarafa jima'i sai ya ce saboda wannan hadisin gashi mun ruwaito shi ta wata hanya sai koro hanya ingantacciya tana cewa ayyukum lam yuqarifil lailata ahalahu da ya kawo sai ya ce kai ba nan ba ma muna da lafazin da ya fito da lafazin jima'i karara sai ya sake kwararo isnadi ya ce gashi a cikin wannan lafazin annabi ya ce ayyukum lam jami'in lailata a halahu. yanzu kun ga ashe takaita lafazin magana eh yakan ja magana ta ɗauki wani salo daban shi yasa ka duba so da dama lokacin aka bugo maka waya idan matsala mai muhimmanci ce sai ka ce wane eh ka aje wayan nan ka zo mu tattauna saboda me yiwa a wayar ana magana ana duban kuɗin credit saboda haka za a rinka sassare kalmomi me yiwa kuma sassare kalmomin nan zai tafi zuwa ga wata ma'ana wadda ba ita ake son a kai ba don haka abu na ɗaya riwayar hadisi dogo da takaitaccen lafazi malamai gaba ɗayansu sun ce bai halatta ba sai ga malamin da Allah ya yi wa baiwa baiwa ta cewa zai iya ba da takaitaccen bayani bayanin da yake mai tsawo ne kuma a fahimci bayanin kamar yadda yake asali ko kuma kusan yadda yake a asali abu na farko kenan wanda imam muslim yake magana a nan to bari fassara mana wannan magana don mu fahimci alaƙar abinda musulun ke cewa duk hadisin da muka ruwaito shi da lafazi wanda yake muhtasaran takaitacce ya ce to gaskiya za mu kawo wasu hanyoyin domin wannan ma'anonin da aka takaita mu yi ƙoƙarin su fito don a yi wa hadisin kyakkyawar fahimta yanzu kun ji dalili daga cikin dalilan da zai sa imama muslim ya yawaita maimaita hanyoyi saboda na asalin an ruwaito shi a takaice kuma takaita shi din nan zai kai ga gurguwar fahimta magana ta biyu da ke dunkula a wannan wuri ita ce arriwayatu bil ma'ana ruwaya hadisi da ma'ana idan aka ruwaici hadisi da ma'ana so da dama fassara shi da ma'anar tashi takan bayu zuwa ga wani abu sabanin abin da annabi sallallahu alaihi ya faɗi misali yanzu idan kai ba kano ne malaminka ba sakkwace ne sai ka je sai ya karantar da kai wata ainihin kalma kuma ya fassara maka ita da sakkwatanci abinda ake cewa shine duk da kai ba kano ne don ka zo za ka fassara wannan kalma ka fassara ta da Sakwatanci, kamar yadda malam ya maka domin tsoron da ake karkaje ka fassara ta da kananci ta je ta ba da wata ma'anar daban misali a sakwata akwai bambancin tsakanin dawo da fura amma a kano fura fura damammiya fura gudatta fura amma a sakwata fa naka ce fura me ake nufi damammiya naka ce dawo fa ana nufin gudajinta to kaga ashe lokacin da malamin ka zai ce a sokoto ba sakwace ya ce maka siyo min dau siyo min dau me yake sa dai ka kawo mishi guda guda na fura sai ka je ka kawo damammiya sai ka ce ce mala ya ce ki haɗa fura makanuwa ce da ta tashi sai ba sakwace ya ce ita ma shi malam ba sakwace ita mai sai da fura ba sakwaciya kai kuma dan aike ba kano malam ya ce maka tafi ka siyo min dawo da ka je wurinta ba sakkwaciya sai ka ce ke e ba ni fura haka malam ya ce dawo malam ya ce da ka je sai ka ce fura ita kuma sai ta san cewa abin da ake nufi da fura a sakwata shine damammiya sai ta dama da ka je ka kai wa malaminka sai malam ya ce a ah, ni da ni ce ma ka siyo dawo to koma sai ka ce ah, malam ai da ta fura ce ce ni ban ce ma ka siyo min fura ba cewa ne ka siyo min dawo kaga yanzu fassara kalmar malam da kai da kananci ya kai ga mai kuskure kun fahimta jama'a idan ka tafi hadeja hadejan nan tamu ta jihar jigawa za ka yi mamakin menene rogo doya suke cewa rogo doya suke cewa rogo to sannan shiga nan cikin garin zariya ka ji tunkiya da ke haihuwar rago in ka shiga cikin zariya gangan zage-zage sai ka ji ya kira ta akuya don haka sai ka ji bazazzagi ya ce akuya na ta haifi rago to kano ya ji haka sai ga akuya ta haifi rago sai bazazzagi ya ce kwarai da gaske to sai baka mai fara mamaki to karama ce ta faru ne ko mu'jiza ko yaya don akuya a wurin bakano ita ce ja farar kuma tinkiya shi kuma ba zazzagi akuya ita ce tinkiyar fara jar kuma sai ce mata kadduwa to kun fahimci a cikin yare ɗaya na hausa kenan tsakanin bazazzagi da bakano ko bakano da basakwace idan har kana juya kalmomin ba tare da ka san ma'anarsu ba za su haifar da wata ma'ana ko idan ka je kano ka samu tela sai ka ce mishi ya ɗinka maka taguwa da wando taguwa da wando sai ka kai yadi biyar sai ɗinka maka taguwa da wando idan ba zazzage ya ɗauki yadi biyar ya kai wa tela ba kano sai ce ɗinka mai riga da wando to riga a wurin ba kano ita ce babban riga to sai ba kano ya ga ya za a ɗinka babban riga da wando to ya ciki fa wato malin malin da wando kenan ba zazzagin nan ke cewa ɗinka mai to ba jamfa sai ce a riga da wando to kaga sai ka lura da wannan sannan dubi wannan kalmar da na faɗi ka kai ta sakkwato a sakkwato keken ɗinki shine tela telan kuma shine tela ake cewa a nan kuma zazzau da kano keken ɗinki keken ɗinki ne telan shine tela to don haka idan ka je sokoto sai ka ji mutum ya ce zan je siyo tela ne to wannan kalma in ta zo zariya <laughs> ga tela za ka je siyo sai ce kwarai da gaske ko kuma ya ce ina nan na sai tela na kulle a ɗaki <laughs> ko kun fahimta jama'a to idan kun gane wannan sai ka gane idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama magana eh to an haramta maka ka canza wannan lafazin ka bashi yadda ya kawai malamai suka ce sai dai gogaggen malami wanda ya cika sharuɗa biyu sharaɗin farko shine ya saba karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya san irin loga da salo da annabi ya saba magana ka ji sharaɗi na ɗaya sharaɗi na biyu sai in ya zama ya san ma'anonin kalmomin larabci yadda wannan kalmar tana iya tsayawa a madadin wannan ɗari bisa ɗari misali taguwa taguwa ita ce riga a zaria to idan har an samu wanda yake iya gane ire-iren waɗannan kalmomin to babu laifi idan aka ce mishi kai e je ka wurin wane ka karɓo min taguwa da wando shi kuma da ya zo wurin wannan mutum sai fahimci ba zazzagi ne sai ce babana ya ce ka bani riga da wando wanda ya aiko shi ba kano ne ya aike shi wurin ba zazzagi shi ba sai ya ce karɓo min taguwa da wando shi kuma ɗan aiken sai ya fahimci to wannan ba zazzagi ne idan na ce mishi riga da wando to shi ne zai fahimci haƙiƙanin taguwa da wando da wancan ba Kano ya ce mu to malamai suka ce idan baka ƙware a harshen larabci ta hanyar gane cewa wannan kalmar idan annabi ya faɗe ta idan na cire ta idan na kawo wannan kalmar ma'anarsa ɗaya ɗari bisa ɗari to in ba haka ba karka sake ka sauya to kaga wannan yana buƙatar kuma abubuwa biyu kenan abu na farko shine tulul mumarasa dadewa kana cuɗani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa abu na biyu shine ƙwarewa a cikin harshen larabci da kuma luggogin larabci lugga lugga to malamin da ya ƙware a irin wannan to babu laifi in yayi ɗayan abubuwan nan guda biyu shine ikhtisari ko kuma ar-riwayatu bil ma'ana ina fatan wannan magana ku same ta a cikin ainihin wato littafin al-ilal al-ilal as-saghir na al-imam at-tirmidhi tare da sharhin wannan littafi a mujalladin farko na al-imam ibn rajab mai suna sharhu ilal at-tirmidhi za ku ga gamsassun bayanai dangane da hukuncin riwaya da ma'ana kamar da za ku samu a cikin littafin tadribin rawi da kuma littafin ikhtisar ulumil hadith haka kuma insha Allah ta'ala za ku samu a cikin littafin nuzhatun nabar wallafar ibn hajrin tare da ta'aliki ko sharhinta da malam muhammad salihin al-usaimin yewa ainihin wannan littafi don haka abin da muslim ke cewa a nan yanzu tun da mun warware matsalar kun fahimce ta ko to mu dawo ku ga abin da yake cewa sai ce au an yi fassala zalikal ma'ana min jumlatil hadis ko kuma wannan ma'anar ta zama an bambance ta daga cikin jumlar hadisin me yasa aka aka ciro wannan ma'anar daga cikin jumlar hadisin ya zama hadisi ne aka kawo na annabi sallallahu alaihi wa sallam amma sai ya zama wata ma'ana ta fita gefe guda ko kuma wata ma'ana ta haifu wadda ba ita ce asali a hadisin ba me yasa al-ikhtisarihi saboda riwayar shi da aka yi a takaice sai wata ma'ana ta fita daban kun fahimta sai ce to idan haka ta faru shi musulun zai iya kwararo wata hanya domin ta fito da ma'anar gaskiya ta waccan hadisi sai ce iza amkana idan yiwuwar kwararo wata hanyar ta yiwu me yake sake cewa kuma yanzu nan zai iya kawo maka hadisin da aka ruwaito shi da ma'ana ko hadisin da aka ruwaito shi muktasaran ba lallai ba ne ya kawo maka wani wanda zai fitar maka da haƙiƙanin ma'anar sai in hakan za ta yi kun san dalili saboda wani hadisin kwaya ɗaya ake da shi lafazin shi kwaya ɗaya ne kuma kwaya ɗayan an ruwaito shi ne da ma'ana to in ka ce za ka ruwaito wani wanda zai ƙara fito da ma'anar ina za ka same shi don haka ya ce iza amkana ina son ku tsaya da kyau ku fahimci abin da yake cewa idan ya yiwu a kawo wata hanya wadda za ta fito da ma'anar gaskiya ta wancan hadisi a kawo idan kuma bai yiwu ba ba za a kawo ba ya rage idan kai ganganci ka ɗauki littafin ka karanta ba a koya maka ba to waccan bauɗaɗɗiyar ma'anar da ake tsoro ita za ta bayyana kenan kaga Musulun na ishara a kan cewa ya kamata littafin ya zama za ka koye shi ne kafin ka karar da abin da ke cikin shi domin in ba haka ba misali wani dogon hadisi ne imam al-bukhari ya ruwaito shi kusan shafi guda ka ɗauki sahihul bukhari a cikin babin taimama al-imamu ibn hajar mai bulogul maram da ike babban malami ne a hadisi ya daɗe ya goge ya iya sannan ƙwararren malami ne a cikin harshen larabci Allah ya mishi fatahi da ya zo ruwaito wannan hadisi dogo a cikin bukhari sai ta ƙaita shi a cikin sadara ɗaya da rabi ko sadara biyu sai ce annan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ashabahu tawabba'u min mazabati imra'atin mushrika sai ce rawahul bukhari annabi da shi da sahabban shi sun yi alwala da salkar wata mata mushrika yanzu wannan hadisin me yake hukuntawa a zahiri dai kaji lafazin annabi da sahabbai sun yi alwala da salkar wata mace mushirika tun ka je ka ɗauki bukhari a cikin babin taimama sai ka ga cewa hadisi ne dogon labari ya faru yadda al'amarin ya faru in ji imrana ɗan Hussein ya ce suna cikin tafiya da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai aka sauka a wani wuri aka zauna aka huta aka yi bacci aka tashi za a yi sallah babu ruwa aka kada aka raya kusa babu wani gulbi babu wata korama sai annabi ya ce ina aliyu sai ya ce gani ina wani annabi ya kira wani sai ya ce ku tafi ku je ku samo mana ruwa duk inda yake aliyu ya shiga daji shi da mutumin nan suka yi tafiya suka yi tafiya doguwar tafiya can sai suka haɗu da wata mata mushirika ce akan raƙumi ta ɗibo ruwa a salka dama da hagu ita kuma tana zaune kan raƙumi sai suka ce mata baiwar Allah ina kika samo ruwa sai ta ce cap wannan ruwan rabona da inda na samo shi tun jiya iwar haka to sai aliyu ya ga a ah, yomu da aka aike mu mu kawo ruwa yanzu kenan yanzu mu ma za mu tafi kenan sai gobe iwar haka mu kawo to kawai shi kenan sai sa riga yan sanda sai ce mata mu tafi shi ne kawai sai zama hukuma mu tafi ta ce ina sai ce ila rasulillah sallallahu alaihi mu je ba a kai ki wurin manzon Allah sai ta ce ila alladhi yuqalu lahu sabi to wannan da aka ce ya zo da sabon addinin nan aliyu bai ce mata e ba dan ya ce mata eh shi ma ya zargi annabi da irin wannan zargin da suke sai ya ce huwa allazi ta'anina eh wannan din dai da kike nufi mu je aka tasa ta gaba aka je da ita gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama aka ja akalan raƙumi aka kwantar da raƙumi aka sauke ta ta koma gefe guda ta tsaya aka kawo wani ƙaton baho ko daro aka zazzage ruwa annabi ya ɗibi ruwa ya kurkura baki sai ya mayar sai ya ce jama'a kowa ya zo ya ɗiba mai wankan janaba mai alwala mai duk wata bukata kowa yana ɗiban ruwa imrana ya ce ruwa yana sake komawa yana mayar da kanshi yadda yake wannan baiwa Allah tana tsaye tana kallon ikon Allah da aka kammala duk wannan bukatu da ruwanta sai annabi ya ce ku mai mata da ruwanta a cikin salkunan nan aka mayar sai ta ga ruwan ya fi da cika fiye da yadda ta zo da shi sai annabi ya ɗauko wani zani mai faɗi sai aka shimfiɗa a ƙasa sai ce jama'a kowa ya kawo tsaraba a tara wa matan nan mai kuɗi mai abinci mai sutura aka tara mata tsaraba ɗauri guda dam aka ce ta haura ƙumi ta hau aka kawo salkunan ruwa aka mayan mata aka kawo tsaraba aka ɗora mata a gabanta aka ce baiwa Allah Allah ya ba mu alheri shikenan ta kama hanya sai ta taho ƙawayenta da ke bayanta a tafiyar sun zo har sun wuce ta sun isa gida ana ta mamaki wance bata iso ba a bata iso ba a to ta riga mu tahowa me ya tare ta ana ajabu abin mamaki ta ce kun ga mutumin nan balaraban nan ba ƙuraishe wanda ake cewa ya zo da sabon addini to idan dai mutumin nan ba mai gaskiya ba ne to tsakanin sama da ƙasa ba wanda ya fi mutumin nan dabo da rufa ido aka ce mata ya aka shi ne sai ta ɗauko wancan labari ta bayar wannan in takaita muku hadisin anan yanzu ku ji wannan dogon labarin da hausa ne ma na juye shi shi ne fa ibn hajar ya takaita cewa annabi da sahabban shi sun yi alwala da salkar wata mata mushirika kaji duk wannan dogon labarin ne ya takaita to yanzu dan girman Allah wannan takaitawar baka ganin cewa mai yiwa ta zubar da wasu abubuwa da yawa ta zubar amma asalin hukuncin da ibn hajar ke so ya fitar a ciki a nan bulugul maram ta fito a cikin ma'anar da ya kawo duk da bai kawo lafazin hadisin ba ita ce ko ya halatta in je in samu kafiri wanda ba musulmi ba ya ɗibo ruwa in karɓi ruwan in yi alwala da shi ya halatta matuƙar bangar ruwan da wata alama ta lalacewa ba kaga wannan riwaya ce da ma'ana kuma riwayar dogon hadisi ce a mai da ita takaitacce to abin da imamu muslim yake cewa idan irin wannan lafazin ya faru kamar ya ga cewa an imran ibn husainin radiyallahu anhu أن رسول الله wa الله عليه وآله وسلم وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة إذا مسلم يرويت irin wannan. sai ce haza muktasar sai ka ji ya ce wa ne zuhair ibn harbin haddasa na fulanun haddathana fulanun na fulanun sai ka ji ya sake kawo maka wata riwaya dan ya tokara waccan ta bayyana ko kun fahimci wannan wurin jama'a wannan wurin na daga cikin wurare masu muhimmanci da yake da muhimmanci ka tsaya ka fahimci mai musulun ke cewa yana kawo dalili ne daga cikin dalilan da zai iya sa ya iya maimaita wani hadisi shine ko dai an ruwaito na asalin a takaice ko an ruwaito shi da ma'ana sai ce to in zai yiwu sai ya sake kawo wata hanyar don ta bayyana asalin shi ko ta fito da ma'anar shi ta gaskiya na fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sai malam muslim yake cewa walakin tafsiluhu rubbama asura min jumlatihi sai dai kuma mai yiwa bayanan shi dalla-dalla zai iya ainihin wato wuyata daga cikin jimillar wannan hadisi to sai ya ce fa'i'adatuhu bi hai'atihi idza baqa zalika aslam don haka maimaita shi da asalin siffar shi ta asali idan har shi wancan ɗin ya ƙuntata to maimaita shi da riwayar shi ta asali to shine zai fi zama lafiya bari mu sake maimaita muku wannan karatun abin da yake cewa mu ɗauko daga inda ya ce au an yi fassala zalikal ma'ana min jumlatil hadisi ala ko kuma ainihin wato waccan ma'ana sai ya zama ta ware ta fita daban daga cikin jimillar hadisin saboda an taƙaita shi wato ma'anar da ake neman ta fita ba ita ce ta fita ba to sai ya ce zai kwararo wa hadisin wata hanya idza amkana walakin tafsiluhu rubbama asura min jumlati. sai dai kuma mai yiwa bayani dalla dalla daga jimillar shi wannan hadisi da aka takaita mai yiwa zai yi wuya ko kun fahimta yanzu wannan lafazin annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama wa ashabahu tawabba'u min mazadatin ra'atin mushrikatin yanzu a cikin wannan jimillar wannan lafazin da na kawo za ka iya samun tafsirin da yake a cikin doguwar riwayar ya ce to idan haka ta faru fa'i'adatuhu sake maimaita shi wannan hadisin bi hai'atihi da hai'ar shi da yanayin shi na asali ba ka zalika idan wancan ya kunci to aslam shi ne zai fi zaman lafiya shi zai fi kwanciya hankali in dai har waccan da aka takaita lafazin ko aka ruwaito da ma'ana ma'anar ta kuntata ba a fahimta ba ya ce to abin da zai fi kawai shine sai a kwararo wannan hanya ta biyu don ma'anar ta fito na fata kun gani na malam ta biyun doguwar kenan wadda za ta fito da haƙiƙanin ma'anar to amma ya kamata ku wata tambaya ita ce wai idan haka ne tun farko me yasa musulun ba zai kawo doguwar ba ko yawwa abin da yasa ita ce ta farkon da ta zo da takaitaccen lafazi ko riwaya da ma'ana ita tana da inganci ingancin da ta cika duk sharaɗin da ake bukata ita kuma wannan ta biyu tana da gamsasshen bayani amma bata cika sharaɗi sharaɗi mai asalin ingancin da yake so ba misali isnadin farko sahihi ne amma da takaitaccen lafazi isnadi na biyu kuma fa hasanun amma da dogon lafazi to sai ya kawo maka ta farkon cewa ita ce umda ita ce madogarar shi to tun daga wata wadda ita ma ta kyautatu amma bata kai kyau kamar waccan ba to bari ya kawo ya haɗa su malamai suna yin irin wannan aikin sosai ga duk wanda ya san ilimin jarhuwar ta'adil ina fatan mun gani, misali riwayoyin hadisin isra'i da mi'raji al-imam bukhari da muslim riwayoyin da suka ruwaito game da isra'i da mi'raji takaitattu ne amma ka koma musnadul imam ahmad to imam ahmad ya ruwaito riwayoyi dogaye kuma sun inganta amma ingancinsu bai kai ingancin na bukhari ba to yanzu abinda da muslim ke cewa misali a misalce da zai ruwaito riwayar isra'i da mi'rajin nan takaitacciya a bukhari sai zama ma'anarta ta ta kuntatu to in yana ganin cewa ba za ta gamsar ba to sai ya ɗauko waccan ta ahmad wadda take da dogon bayani amma fa ta inganta sai ya gwama su jama'a kun fahimci wannan wurin sai malam ya ce na'am na'am eh a wuri ɗaya eh yana faɗin dalilan ne ba dalili ɗaya ba ne amma wannan ɗaya daga cikin dalilan ne ai dalilan idan ka duba yana bayyanawa ne nan har ya kai wannan dalilin na uku ne shine ga hadisi tsaf wanda yake da lafazi lafazin da yake ma'anar shi bata bayyana ba sai a zo sai a kawo shi da wani lafazi wanda lafazin ya bayyana amma na farkon Shi ne asalin hujja na biyun an kawo shi ne a matsayin sharhi da kuma tokarawa wancan to dalilan sun bambanta da kamar gwargwadon yadda yake faɗi wani kalma ce za a samu ƙari a kan waccan sai ma'ana ta fito kamar min alkhairi da ne muku magana wani kuma lafazin ne za a canza can ya yi tsauri nan sai a kawo lafazi mai sauƙi kamar mai wancan muƙarafa ayyukum lam yuqarifil lailata wannan lafazin sai ya zo da ayyukum lam yujami'il lailata ahlahu kaga yanzu lafazin ne da lafazin amma wannan sai ya zo a dunkule wannan kuma sai ya zo da tafsili jama'a kuna fahimta don haka in muka zo muna karatun littafin wani lokacin Allah za ka ga kamar sai mun gaji sai a kawo hadisi ɗaya sai ga imam muslim yana ta kwararo hanyoyi wajen guda biyar ko bakwai sai ka ce kai wallahi mun gaji a'a wannan aikin ne yake yi na fata an gane dama ya ce zai rubuta littafin amma da sharadi to yana daga cikin muhimmancin in kana karatun littafi ka rinkai kana karanta muqaddima domin za ta taimake ka ka gane abin da yake faruwa a cikin littafin ibn hajar ya ce idan ya ce muttafaqun alaihi ya ce bukhari da muslim yake nufi ya ce kuma sharaɗin da ya kafa matukar ya ce muttafaqun alaihi to ba zai sake haɗawa da sunan wani malami ba kuma haka bulugul maran yake tun daga farkon shi har ƙarshen shi ya ce idan ya ce malamai bakwai yana nufin abu dauda bukhari muslim eh, yana nufin ahmad bukhari muslim abu dauda nasa'i tirmizi da Ibn maja su yake nufin bakwai idan ya ce malamai shida ya ce a ɗauke na farkon shine ahmad malamai shida su ne bukhari muslim abu dauda nasa'i tirmizi da Ibn maja ya ce idan ya ce malamai biyar yana nufin ahmad da abu dauda da nasa'i da tirmizi da Ibn maja ya ce wani lokacin ba biyar zai ce ba zai iya cewa malamai hudu da ahmad to malamai hudu yana nufin abu dauda nasa'i tirmizi da ibn maja ya ce idan ya ce malamai uku to a cikin hudun can ka cire na ƙarshe shine sai ka ce kenan abu dauda nasa'i da tirmizi na haka kowane littafi sai ka tsaya ka karanta muƙaddimar da kyau ka yi mishi wannan fahimta in ba haka ba wala sai ka zo kana fassara kai ma baka san me kake cewa ba balle mai sauraron ka ina fata an gane don haka wannan muƙaddima za mu bi ta a hankali mu karanta ta mu fahimce ta saboda in muka yi gaggawa to kamar mutum ne saboda gaggawar zai shiga ɗaki ya ci abinci eh da ya soka mabuɗin ya ƙi ya soka sai ya karya shi saboda tsabar gaggawa ya ƙosa ya ci abinci to sai mu garan da zai ci abincin saboda haka gaggawa a wajen muƙaddimar littafi ba ta da ma'ana sai a bi a hankali Allah ya taimaka malam yake cewa na'am fa amma ma wajadna buddan min i'adatihi bi jumlatihi yace hadisin da ya zama mun ga cewa ba makawa sai mun maimaita shi gaba daya min ghairi hajatin minna ilaihi sai dai kuma ba mu da bukata gashi dai dole a maimaita shi gaba ɗayan shi amma kuma sai mu ga cewa babu bukata a maimaita shi Ya ce fala na tawalla in insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya so ba za mu ɗora wa kanmu nauyin yin haka ba abin da wannan magana take nufi ga hadisi zai kawo sai kuma ya zama shi wannan hadisin sahihi ne kuma ma'anar shi ta fito sai ya zama akwai irin wannan hadisin da lafazin da ma'anar shi ta fito amma da wata hanya daban a tsarin malaman hadisi ya kamata a sake maimaita wannan na biyun dalili shine asalin hadisin ya zan yana da hanya ɗaya amma ta inganta ɗari bisa ɗari kuma ma'anar shi ta kyautatu ɗari bisa ɗari an gane ta to malaman hadisi a ƙa'idarsu idan ka sake samun wannan hadisin shi wannan ɗin fa da wata hanya wadda ita ma wannan hanya ingantacciya ce malamin hadisi sai ce dole sai ka kawo ta domin ne, kawo hanyar farko ta mai da hadisin ya zama yana da hanya ɗaya to kawo ta biyu za ta bai wa hadisin damar ya zama yana da hanya biyu kaga kawo ta uku za ta zama yana da hanya uku kawo ta hudu ya zama yana da hanya hudu to shi ku hadisi guda ɗaya da gwargwadon yawan hanyoyi da ya samu da gwargwadon ƙara ingancin shi to a nan malaman hadisi suna da ƙa'ida to imamu muslim yana tsoron kada ya zo ya rubuta littafi daga baya su zo su nemi shi mita cewa wannan hadisin naka da ka ruwaito shi lalle ya inganta amma ga wata hanyar dan me baka kawo ta ba ga wata dan me baka kawo ta ba daga garibi ya zama aziz daga azizi ya zama mashhur daga mashhur ya kai mutawatir Ka ga yanzu labudda kenan a ka'idar malaman hadisi a maimaita a ka'idar su a jimillance amma shi kuma a nan gurin fa ba shi da bukata sai ce to gaskiya bai ɗaura kan shi ba ba zai ba dan kada ka zo ka ce ai dan me sai ce a ya san da abin amma da gangan ne ya taƙaita ni jama'a kuna fahimta bari mu maimaita wurin ku ji da kyau ya ce fa'amma ma wajadna buddan min i'adatihi bi jumlati hadisin da muka samu cewa dole ne mu maimaita shi a jimillar shi gaba ɗaya min gairi hajatin minna ilaihi sai dai mu ba mu da bukatar shi amma doka ta hukunta ko kun fahimta ne muku da yaran da za ku dokar malaman hadisi ta hukunta a kawo shi a wurin amma mu kuma a wurin ba mu da bukatar shi yace fala na tawalla fi'lahu ba za mu dora wa kanmu nauyin wannan aiki ba insha Allahu ta'ala in Allah madaukakin sarki ya so <laughs> kun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimaka na malam alaikum salam eh sai ka daga murya hmm. eh Eh. a'a illa da imamu muslim yake nufi a can baya da yake cewa zai iya kawo ainihin wato wani hadisi ya tokara wa wancan saboda ainihin wato wata illa ko ba illa illa wadda take almustalah alaiha ba A'a, illa kawai a nan dalili yake nufi ba illa to bari bari mu magana da bakin malaman hadisi ba illa qadiha ba wato illa matsala a hadisi iri biyu ce akwai illatun qadiha akwai illa ghairu qadiha illa qadiha ita ce a ce wane makaryaci ne shikenan yana da matsala wadda za ta soki mutuncin shi wadda za ta sa ba za a karɓi hadisin ba amma a wurin malaman hadisi siffanta wani malamin hadisi da wata ƙungiya ba da wata muguwa aƙida da ke ƙungiyar ba fa kawai mujarradin ƙungiyar ba illa ba ce kama a ce wane murji'i ne wane murji'i ne wane khawariji ne a wurin malaman hadisi sai su ce anan an danganta shi zuwa ga wata ƙungiya ne amma ba cewa aka yi kafiri ba ne ba kuma lallai ne lazumi ne waɗannan munanan aƙidojin da ke cikin wannan ƙungiyar ya zama yana da su ba saboda haka ibnu hajrin a cikin ainihin nuzhatun nazar ya gamsashen bayani cewa danganta wani zuwa ga wata ƙungiya daga cikin ƙungiyoyin da malamai sun amintu cewa ƙungiya ce asali ta 'yan bidi'a. amma matukar shi da kanshi ba cewa aka yana da wannan bid'ar ba sai dai danganta shi ga kungiyar wannan ba dalili ne na suka ba don haka za ku yi mamaki in na ce muku wannan littafin yana cike da riwayoyin 'yan shi'a yana cike da riwayoyin khawarij yana cike da riwayoyin murji'a suwa ake nufi da 'yan shi'a mutanen da suka goyi bayan sayyidina ali a cikin rikicin da ya faru tsakanin shi da muawiya su ne kawai ake nufi 'yan shi'a irin su abdullahi dan abbas irin su ammar irin su abu zarri a cikin sahabbai kenan a cikin malaman hadisi kuma irin su al al'imamu abu nu'aimin al-fadlu ibnu dukain irin su al'imamu abdulrazzaq as-san'ani waɗannan dukkansu 'yan shi'a ne Ya ke nufi da shi'a shine in aka zo aka ce da mu'awiya da aliyu sun yi faɗa kai tsaye sai ce aliyu ne ke da gaskiya mu'awiya fa sai ce radiyallahu anhu amma dai ni ban goyi bayan shi ba to da mu'awiya ai da aliyu da usman waye fi daraja sai ce aliyu to kaji inda matsalar take ta aliyu akan Usman kuskure ne amma bai kafirta mutum ba to waɗannan da kake jin ake ce musu 'yan shi'a a cikin malamai masu riwaya galibin nau'in irin wannan shi'ancin ne amma in aka kira sunan wani sahabi kamar abubakar ko umar ko aisha ko hafsa ko mu'awiya ko abu sufyan idan ya ɗura musu zagi to wannan baya halatta a karɓi riwayar shi don haka imamu muslim ba da jima wannan ba a cikin wannan mukaddima zai ruwaito mana za ka ji inda za a ambaci sunan wane wane wane sai ka ji an ce ba a karɓar riwayar shi fa innahu kana ya subbu salaf yana zagin salaf yana zagin malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai kaga ashe zagin sahabbai ba shi an ci bane rafidanci ne to amma ka kaga mu a nan ƙasar shi'ancin da rafidancin sai abin ya zo mana a cuɗe waɗannan da ke zagin abubakar da umar da usman da falha da zubairu da aisha da hafsa da mu'awiya da abu sufyana da yazid waɗannan rawafid malamai suke kiransu to amma sai ya zama an kiraye su da sunan asalin mabiya aliyu na asali wannan yana daga cikin kuskure da ya faru a cikin tarihin najeriya jama'a ko kun fahimta don haka ba za ka taɓa ganin malamai na ahli sunna irin su imamu ahmad da irin su ibnu Kudama da makamantansu da suka yi rubutu suka yi raddi ga masu zagin sahabbai sun ce an raddu ala shi'a ba sai dai ce arraddu raddu ala rafida alraddu raddu rawafid jama'a kun fahimta to yanzu kaga duk wanda aka samu yana zagin sahabbi to haramun ne a karɓi hadisi a wurin shi to sai a ce wannan hadisin yana da illa to babu irin waɗannan hadisan a nan amma waɗannan da aka samu sun goyi bayan aliyu ko suna fifita aliyu akan Uthman amma fa duk da hakan aka ambaci Usman za su ce radiyallahu anhu Naka ambaci Muawiya za su ce radiyallahu anhu Naka ambaci Amr dan As za su ce radiyallahu anhu waɗannan akan ce musu shi'a jama'a kun fahimta wannan wata mas'ala ce wadda zan kare mu da sharhin ta insha Allah idan mun zo sharhin littafi ko kuma muqaddima ta al-Imam an-Nasa'i da zamu a gobe in Allah so abin da ya sa shi kanshi imamun nasa'i an jefa mishi wannan kalma ta cewa ɗan shi'a ne amma malamai suka bayyana cewa na'am idan ana nufin ɗan shi'a ne mai zagin sahabbai wannan duk wanda ya faɗi babu dalili domin duk ɗan shi'a mai zagin sahabbai daga cikin sahabban da yake zagi waɗanda baya ƙauna akwai abu huraira to hadisin farko a cikin sunan nasa'i daga abu huraira ne gan yana zagin abu huraira yana kafirta shi ba zai ruwaito hadisin shi hadisin farko ba jama'a kun fahimci wannan wata mas'ala ce ta faruwan dan Allah ya kai mu zan warware mana imamun nasa'i a cikin yawace yawacen karantarwa da wa'azi da yake sai shiga ƙasar dimashq sai je samu suna zagin sayyidina ali suna tsine mishi albarka waɗannan mutanen ba ahalus sunna ba ne nawasib ne akwai wasu fitsararrun kuma kamar yadda waɗannan ke zagin sahabbai waɗannan kuma haka suke zagin aliyu da fatima da hassan da husaini su ma wasu fitsararrun ne su ake cewa nawasib da ya shiga sai ya same su ya musu wa'azi ya ce musu zagin aliyu haramun ne zagin alaye da ahalul baitin annabi haramun ne sai suka nemi su hallaka shi sai gudu imamun nasa'i sai je sai rubuta littafi zan zo muku da littafin za ku gani insha Allah sai sanya wa littafin khasa'isu ali darajoji na musamman da aliyu yake da su sai ya aika musu cewa yanzu mutumin da Allah ya faɗi darajoji irin waɗannan a kan shi banza Allah ya faɗi martabobi irin waɗannan game da shi shi kuke zagi to shine saboda jahilci na 'yan shi'an Najeriya yau kusan shekara goma sai suka je suka saka wasu ahalus sunna shubha cewa ai imamun nasa'i ahalus sunna ne suka kashe shi saboda ya rubuta littafi ya faɗi daraja aliyu a ƙarya ne ba ahalus sunna ne ba nawasib ne waɗanda fitsararsu ba ta gaza fitsarar 'yan shi'a ba to wasu da suka zo suka ɗauki wannan littafin daga cikin su nawasib ku kiyaye sai suka ce aliyu ai nasa'i dan shi'a ne kawai iyakarta kenan ni kaina an taɓa min haka yau kusan shekara ashirin da ta gabata a garin nan a lokacin da aka taɓa kama ibrahim zakzaki sai na fito ne magana cewa wannan kamun da aka yi mishi idan ahlus sunna suna murna suna ganin cewa alheri ne to ba zakzaki ake nufin an kama ba raba ana nufin an fara kama waɗanda ke gwagwarmaya addini ne don haka za ta iso kanku ku daina murna to madadin a tsaya a fahimcin me nake so in ce sai garam sai aka ce mi ya goyi bayan 'yan shi'a a lokacin har sai da ne da kan haka to kaga anan asali akwai mutane ne waɗanda su jahilci da rashin adalci ya lullube fuskarsu suna ganin duk wanda ba su ba kawai Allah ya saukan mai da bala'i da masifa don ka nuna musu a'a ba haka abin yake ba shikenan sai su ce to ka goyi bayan shi a'a kana nuna musu ya ake rayuwa ne idan gidan makwabcinka ya kama da wuta saboda kana hasada da shi ko kana kin shi sai kai ta tafi kai ta dariya idan wutar ta ci ta cinye ina za ta taho ne ashe lokacin da kai kokarin kashe wutar bai kamata yan uwanka su ce a maki naka ka kashe wuta sai ka ce a'a wata magana ce a karkashin haka shine in ta gama da shi wuri na za ta taho to in suka gaza fahimta fa su ce wawa mu muna taya ka kiyayya shi kai kuma kana nan kana taimakon shi kun ga ashe hakika ba su fahimci yadda saƙon yake ba da haka wannan matsalar za mu warware ta insha Allahu ta'ala in mun zo tarihin babban malami al'imamu abu abdulrahman ahmadu dan shu'aibu an-nasa'i Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi saboda haka abin da imamu musulun yake nufi da illa yana nufin illa ghairu hati illa ba mai cutarwa ba Allah ya sa kun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to sai ainihin al'imamu musulun sai ya ce fa'ammal ammal awwal to yanzu zai fara cika alkawarin da ya na cewa zai karkasa hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kashi uku in ba kuma ta bai wannan alkawarin sai ce to kashi na farko fa inna Ya yace mu dinnan za mu nufi an nuqaddima al-akhbar allati hiya aslam min al-uyubi min ghairiha za mu nufi hadisan da suke su ne hadisan da suka fi kowaɗanne hadisai kuɓuta daga duk wani aibi wa anka hadisan da suka fi kowaɗanne tsafta da waɗanda suka fi kowaɗanne tatuwa min an ya kuna naƙiliha a istiqamatin fil hadis min an ya kuna naƙiluha fil hadis wato kenan muna nufin malaman da za su ciro waɗannan hadisan da za mu zaɓa a kashin farko su zama mutane ne tsayayyu a cikin hadisi ba sa ƙarya ba a kuma tuhumce su da wata mugunyar aƙida ko wani mugun ra'ayi ba sannan suna da cikakkiyar hadda dukkanin mutumin da za a siffanta shi da wannan siffar a ce ahal istiqama fil hadis sai ya cika waɗannan sharuɗan ya zama ba shi da wata muguwar aƙida sannan ba a tuhumce shi da wani mugun laifi ba sannan kuma baya ƙarya a hadisi ko kuma a ce ba a kama shi da ƙarya a hadisi ba to ya ce irin waɗannan su ne za mu tattara a kashin farko musulmi masu ilimi masu hadda masu mutunci masu kiyaye abin da malamansu suka koya musu su karantar da ɗalibansu wannan abin keke da keke su ake kina ahal istiqama kun ji kashi na farko da ya ce za mu nufi tattara su a wuri guda wa itqanin lima naqalu waɗanda suke iya kyautata duk abin da suka ciro na riwaya lam yujad fi riwayatihi mukhtilafun shadidun waɗanda a cikin riwayarsu ba a samu saɓani mai tsanani ba me yasa ya ce mai tsanani saboda riwayar amintacce da riwayar ɗan shi amintacce ana iya samun saɓani sai saɓanin ya zama saɓanin lafazi ne ko kun fahimta misali kamar maganar da ibn Hajirin ya faɗi ya ce wani lokacin zai iya cewa malamai biyar wani lokacin kuma zai iya cewa malamai hudu da ahmad me kenan dai biyar din kaga yanzu lafazi ya saba ko bai saba ba amma ma'ana ta yi ɗaya ko kuma wannan ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da rawani a kan shi <coughs> sai wannan ya zo ya ce na ga annabi da baƙin rawani yanzu wannan hakika akwai saɓani babu saɓani domin dukkansu su biyun sun tabbatar da rawani sai dai ɗaya ya karan ya faɗi launin rawanin ne to kaga wannan saɓani ne ko ba saɓani ba saɓani ne amma ba mai tsanani ba domin baya tufka da warwara jama'a kuna fahimta ya ce to za mu tattara ire-iren hadisan waɗannan waɗanda riwayoyinsu ba a samun saɓani mai tsanani wala takhlitun fahishun kuma ba a samun mummunan cuɗani ana iya samun cuɗani tsakanin riwayar wancan da riwayar wannan amma cuɗanin kada ya muni innamal a'malu bin niyyati misali innamal a'malu bin niyyati sai wani ya ruwaito innamal a'malu bin niyyati idan aka koma wajen ma'ana za a ɗan iya so a bambance ma'ana binniyati da binniyati to ire-iren waɗannan in an samu tsakanin wancan riwaya da waccan riwaya jama'a za a iya cewa an samu saɓani ko an samu cuɗani ko lafazin wancan ya harɗe da na wancan amma bai zama fahish ba bai munanu ba jama'a kun fahimci wannan da kyau sai ya ce kama qad usira fihi ala kathirin min al muhaddisina kamar yadda aka kama da yawa daga malaman hadisi a cikin hadisansu akwai saɓani mai tsanani a cikin hadisansu akwai ainihin cuɗani mummuna ya ce wa ba na zalika fi hadisihim kuma wannan ya bayyana ainihin a cikin hadisinsu misali hadisin la salata lijaril masjidi illa fil masjidi yanzu wannan kalmar ita kanta wannan jumlar ita kanta akwai cuɗani akwai ruɗani a ciki to yanzu wannan malamin hadisi ne fa ruwaito to amma kaga malaman hadisi da suka duba sai suka kama shi akwai ruɗani a ciki sakamakon haka bayyana haka sai ta sa sai suka yi watsi da hadisin domin abinda hadisin ke cewa la salata li masjidi illa fil masjidi abin da ake cewa makwabcin wannan masallacin idan ya yi sallah a ko'ina babu sallah sai ya dawo wannan masallacin ya yi ma'anar hadisin kenan tare da cewa waɗanda ke karanto hadisin su hujja da shi ba wannan ma'anar suke ba shi ba amma shi hadisin a tarkibin larabcin shi abin da yake hukuntawa kenan to yaushe annabi zai faɗi haka sallallahu alaihi wa alihi sallama annabin da ya zo da shari'a wadda take mai sauƙi ma'anar wannan hadisin fa idan aka ce kana makwabtaka da masallaci kaza to duk inda kai sallah a duniya ko ka'aba ko masallacin annabi babu sallar sai ka dawo wannan masallacin ƙa'ida ce ta bayyana haka ta cikin larabcin hadisin ƙa'idar ita ce al-ma'rifatu idza u'idat ma'arifatan kanat ainal ula shine la salata li jari al masjid illa fi al masjid abinda kake cewa makwabcin wannan masallacin ba shi da sallah a ko ina yayi ta sai a wannan masallacin to yanzu barnar da ke cikin wannan hadisin ta faru ne sakamakon barnar da ke da haddar wanda ya ruwaito hadisin ko kuma ya zama ma ƙarya ce wani ya zauna tun farko ya ƙirƙira don haka sai a samu cuɗani ya faru shine yake cewa kama kad usira fihi ala kasirin min al muhaddisina kamar yadda ainihin aka kama da yawa daga malaman hadisi aka binciko aka gano waɗannan matsalolin wa bana zalika fi hadisihim kuma hakan din ta bayyana a hadisinsu yanzu mai muslim yake ce maka waɗanda suke da irin waɗannan matsalolin to ba zai kawo hadisansu ba jama'a kun fahimci wannan malam ya ce fa'iza na hannu takassaina akhbara hadhihi simf minan nas idan muka kwararo hadisan irin wannan nau'in na mutanen atba'naha akhbaran yaqa'u fi asanidiha ba'd man laysa bil mawsufi bil hifz wal ittiqan to kuma sai mu biyo baya da hadisan waɗanda su kuma isnadodinsu wato mazajen cikin hadisan su kuma ba su da siffa ta hadda da kyautata karatu irin waɗancan na farko yake cewa idan muka kawo hadisan waɗannan mutane waɗanda riwayoyinsu ɗari bisa ɗari ingantattu ne to sai kuma mu biyo baya da riwayoyin waɗanda yake su ma an siffanta su da nagarta sai dai ba kamar waɗancan ba an siffanta su da hadda sai dai ba kamar waɗancan ba kun fahimta kuwa kun ji nau'i na nawa nau'i na biyu in kuma kaso za ka iya cewa na uku amma cewar na uku kuskure ne abin da yasa nake faɗin haka akwai waɗanda suka yi wannan fassarar suka ce zuwa nan ya bayyana uku kenan na farko su ne waɗanda ya ce ana karɓan hadisansu hadisansu ingantattu ne ɗari bisa ɗari na biyu su ne waɗanda ya ce ba a karɓan hadisansu saboda mai an gano matsaloli na uku su ne waɗanda ke biye da waɗancan na farko sai aka ce a ba haka musulun ke nufi ba ai musulun ya ce hadisan da aka ruwaito ingantattu waɗanda zai tara a wannan littafin kashi uku ne to ai kaga waɗancan da ba a karɓan nasu ai ba za su zama ɗaya daga ciki ba dan haka abin da nake so ka gane zuwa nan an siffanta nau'i nawa kenan nau'i biyu nau'in farko su ne mutanen da ɗari bisa ɗari ana karɓan hadisinsu nau'i na biyu su ne mutanen da saba'in bisa ɗari ana karɓan hadisinsu tare da cewa nagartarsu da iyawarsu da gogewarsu da haddarsu ba ta kai waɗancan na farko ba sai ya ce ka sinfil mutaqaddam qablahum wato goge wasu a hadda da iya karatu bata kai kamar kashi na farko can da aka gabatar ba kafin su ala annahum ya tare da cewa su ɗin nan wa in kanu fi ma wasafna dunahum ko da ike ga abin da muka siffanta na hadda da iya karatu ƙasa suke da waɗancan na farko fa inna sma sitri was sidiki wa ta'atil ilmi yashmaluhum yashmaluhum ya ce domin dai duk da haka an ce ba su kai waɗancan ba ko sai ce amma dai asirinsu a rufe ike ba wanda ya iya gano maƙaryata ne sannan gaskiyarsu su ma ta bayyana sannan ya tabbata cewa su ma suna da ilimi kuma sun iya kuma duk waɗannan siffofin guda uku sun tattaru a kansu siffar farko ita ce asitir suna cikin sutura ba wanda ya iya gano cewa ƙarya ne maƙaryata ne siffa ta biyu ita ce su ta bayyana siffa ta uku ita ce su ma suna da ilimi sun iya sai dai kuma ba su kai kamar waɗancan ba to sai ya marmaza sai ya buga misali da waɗannan ɗin kashi na biyu sai ya ce ka aba ibn sa'ib kama aba'u ɗan sa'ib aba'u ɗan sa'ib wa yazid ibn abi ziyadin da yazid dan abi ziyadin wa lays bin abi da lays dan abi sulaimi kun ga waɗannan mutanen wa abrabihim da makamantansu min hummalil asar daga cikin waɗanda suka ɗauko hadisai wa nuqalil akhbari waɗanda kuma suka ba da labaran da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama fahum su ɗinnan wa in kanu bima wasafna min al-ilmi was-sitri inda ahli ilmi maarufi na, ko da ike a wurin malamai su ɗin nan sanannu ne a wajen hadda da iya karatu sai dai kuma fa ghairuhum min aqranihim waɗansu waɗanda suke daga cikin sa'o'insu mimman indahum ma zakarna min al-ittiqani wal-istiqama fi riwaya waɗansu waɗanda suke sa'o'insu ne waɗanda su kuma suna da ƙwarewa da tsayuwa a wajen riwaya yafdulunahum fil hali suna fifituwa a kansu a wannan halin wal martaba da kuma ainihin martaba me ake so a ce waɗannan mutanen guda uku da ya misali da su asalinsu ba mutane ne masu rauni ba wasunsu ma hadisansu ɗari bisa ɗari in ka cewa za ka yi sahihai ne amma abin da ya faru ƙarshen rayuwarsu sun samu larurori kamar tsufa ko makanta sai ta sa mutum baya iya kawo karatun da yake iya kawo wasan da yake shekara talatin ko arba'in sakamakon haka sai ka ji an ce fulanun siƙatun wani amintacce ne illa annahu ta gayyara bi akharatin sai dai ƙarshen rayuwar shi al'amura sun sauya to cewar ƙarshen rayuwar shi al'amura sun sauya ya rage mai darajar da ba za ta sa kowa ya zo da hadisi a karɓa ba sai a ce don ta iya yiwuwa wannan yana daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisi a wurin shi bayan ya sauya ɗin kaga ba za ka haɗa shi da wanda aka ce Sikatun sabtun mutqinun babitun kamar imamu malik ba imamu malik babu wanda ya taɓa ganganci ko kuskure ko wauta ya ce imam malik na da wata matsala a hadisi don haka hadisin imamu malik ɗari bisa ɗari ne tun yana yaro har yana matashi har ya zama dattijo har ya mutu to za ka haɗa hadisin da imamu malik ya ruwaito da hadisin da afa ɗan sa'ib ya ruwaito wanda shi a ƙarshen rayuwar shi ya samu matsala to sai malam yake cewa kaga irin waɗannan ko da ike ka dube su tsabakar su ɗaya sa'o'in juna ne a shekaru amma a wajen hadda da gogewa ta ilimi to su afa'u suna ainihin ƙasa da waɗannan waɗanda sa'o'insu ne jama'a kun fahimci wannan karatu da kyau imamu muslim kenan sai yake cewa li'anna haza? inda ahlul ilmi darajatun rafi'a domin wannan daraja ce maɗaukakiya a wurin malaman hadisi rafi'atun mai ainihin wato ɗaukaka wa khaslatun saniya sannan kuma ɗabi'a ce wadda take da fifiko ita ce me a same ka a cikin riwaya ka zarci sa'o'inka zartuwa kuma ta gaskiya ita ce a ce an zo an yi jarabawa a aji a kowane darasi ka samu abin da ba zai gaza e ba kenan ran da ka tashi fita me za ka fita da shi first class to abokanka da 'yan ajinku waɗanda su kuma a same su da B da C wani wurin ma su kai ga E za su iya fita da first class irinka? ka to shi ne sai malam yake cewa to kaga waɗancan na farko suna ɗaukakuwa a kan irin waɗannan a halin da suke tare da cewa aji ɗaya suke wato tsabaka ɗaya suke haka kuma suna da martaba sama da ta waɗancan sai ya ce domin irin wannan ƙari da ɗan adam zai samu a kan ‘yan ajin shi ɗaukaka ce mai girma kuma ɗabi'a ce maɗaukakiya. domin mutumin da ya fi sa'an shi shi ne ya samu fifiko shi ne idan aka saki doki a fili shi kaɗai ya sheƙa a guje ba a gane yana da gudu ko ba shi da shi an fahimta amma ku haɗa shi da wani doki irin shi sai a gane yana da gudun ko bai da shi abinda imamu muslim ke ce mana a wannan gabar ita ce a lokacin da za a same ka kafi sa'o'inka to a lokacin ne za a gane ɗaukakar ka ta bayyana yanzu misali idan ka ɗauko ɗan hodiyo ka ce ya fi abubakar gumi sai ce ah, ya dama wannan misalin da kai kuskure ne domin ai ba sa'an shi ne, ba tsarar shi ba ne, ba zamanin su guda ba a ƙarƙashin wannan ba za a iya gane martaban ma da kake so ka nuna ɗan fodiyo yana da ita ba domin baka gwada shi da sa'an shi ba shine kamar ka dubi profesa ne ka ce kun ga profesa nan eh to wallahi da ya rubuta wayek credit biyar ya samu yanzu wannan martaba ka ba profesa ko kuma kun ga profesa nan eh wallahi ya fi yaron nan dan sakandare iya turanci a daraja ka ba profesa ashe ba za a gane martabar mutum da darajar shi ba sai an gwada shi da sa'o'i saboda haka imamu muslim a nan yana cewa ne waɗannan irin malamai da aka same su sun samu ɗaukaka a kan sa'o'insu irinsu yazid ibnu abi ziyadin da irinsu afa ibnu sa'ib da makamantansu sai ce to waɗannan sun samu ɗaukaka ɗaukaka maɗaukakiya saboda sun fi sa'o'insu a ƙarƙashin wannan hadisansu sai su zama sahihai hadisan waɗannan sa'o'insu wasu hadisan sahihai ne wasu hadisan da'ifai ne wasu kuma hadisan malamai in suka zo sai su ce a aje su me yasa al'amari bai bayyana gare mu ba duk malamin da a farkon rayuwar shi ana karɓan hadisin shi tsufa ya sa shi baya iya kawo hadisin kamar yadda ike sai malamai su ce a je a bibiyi ɗaliban shi da suka yi karatu wurin shi kafin ya samu wannan rikicin tsufa sai a hukunta su da gwargwadon yadda yake misali a ce amintacce ne sai a ce hadisin shi sahihi ne kamar abdullahi ibn lahiya idan abdullahi ibn wahab ko abdullahi ibn al-muqri ko wani daga cikin ɗaliban shi waɗanda suna da dama ba wai guda uku ne kaɗai ba suka ruwaito hadisi daga wurin wannan mutumin hadisin shi sahihi ne saboda sun ruwaici hadisi a wurin shi ne kafin ya samu matsala amma idan aka samu wani wanda an tabbatar da cewa sanda ya koyi hadisin a wurin shi ya samu matsala shi kuma hadisin ya zama ba'ifi. to idan aka samu na uku shi ne me an kasa gano yaushe ya koyi hadisin kafin matsala ne ko bayan matsala sai malamai su ce ku aje hadisin ka ku ce komai game da shi yanzu ka ji mutum ɗaya ana iya wa hadisin shi hukunci uku ko dai a ce sahihi ko a ce ba'ifi ko a ce ku aje shi kawai ku ja baki ku yi shiru a ƙarƙashin wannan mutumin da ya samu kanshi a irin wannan halin za ka haɗa shi da wanda duk sanda aka ce shi ya ba da hadisi kamar imam malik kawai sai malamai sai su ce sahihi ne za ka haɗa su ba za ka haɗa su ba ka ji maganar da musulun yake don haka